na social media musamman na arewa haƙuri ina ƙara faɗi ina ƙara bawa 'yan social media na arewa haƙuri na maimaita ina ƙara bawa 'yan social media na arewa haƙuri akan ban fito na yi zanga-zanga ba akan wannan mutane da aka ɗauka shugaban ƙasa bai fito ya magana ba nsa bai fito ya magana ba ministan tsaro bai fito ya magana ba ministan noma bai fito ya magana ba sakataren gwamnati ya yi shiru masu sauraro kafin dai mu kai ga sako muku sabuwar wakar da kuma irin kalaman da mawakin wato dauda kahutu Rarayi. bari dai farko dai bari mu fara sako muku cikakken jawabai irin yadda aka yi har aka sace mahaifiyar mawakin wato hajiya halima adamu kahutu da ke can a ƙauyen kahutu da ke karamar hukumar danja a jihar ta katsina shi sa dai muke so don allah da ku gyara zama domin jin cikakken rahoton har ƙarshe irin yadda aka yi awon gaba da mahaifiyar mawakin da kuma yadda wasu da dama suka fito suna nuna godiya da kuma farin ciki tare da jin daɗi akan sace mahaifiyar mawakin wato dauda kahutu rararara da kuma wasu suka fito suna alhini da kuma addu'ar allah ya kubutar da ita cikin koshin lafiya 'yan ta'addan dai sun antaya ne cikin garin cikin ƙauyen kahutu da ke ƙaramar hukumar danja da ke jihar ta katsina a ƙasar ta najeriya a wani sabon ginin a wani sabon katafaren ginin da mawakin dauda kahutu rara yake ginawa a ƙauyen nasu mai suna kahutu inda dai maharan suka shigo kamar yadda shirin gani da ido suka bayyana akan cewa maharan ba wani tarin mahara ne suka zo sun zo ne dai akan babura kuma kazalika suka biyo ta bayan gida yayin da dai wasu suka bi ta taga suka dira cikin gidan nan take dai suka yi arin gama da hajiya alima daga bisani suka yi kukin bindiga suka sanya mata bindiga nan take dai alima ta tashi ta bi su cikin salin alin ba tare ta yi musu wani gardama ko kuma ihun a kawo mata ɗauki ba kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana yan bindigan dai sun yi awon gaba da ita ne yayin da dai suka garziya suka inufi zuwa cikin daji wanda dai har kawo yanzu dai babu wani cikakken ingantacciyar rahoto akan mahaifiyar mawaƙin daga hannun maharan sai dai amma kuma akwai wani bayanai da yake yawo a kafafen sada zumunta akan cewa maharan dai sun bukaci da a basu kuɗi har kimanin naira miliyan 900 wasu kuma suna maganan biliyan 5 kafin dai a sako hajiya halima mahaifiya ga mawakin ɗan siyasan sai dai kuma har yanzu dai ba zai daga bakin mawakin ba wato dauda kahuta rara akan shin ko maharan yan bindigan sun tantabe shi domin a bada wasu makudan kudade a matsayin kudin fansa ko kuma a'a kawai har yanzu dai babu wani hancin magana akan batar mahaifiyar tashi wanda dai har kawo yanzu dai mawaƙin bai bayyana wasu cikakken bayanai a kai ba a kan shin ko maharan sun tuntuɓe su akan makudan kudaden da suke bukata sai dai kuma bayan batan nasa ne dai wasu daga cikin kafafen sada zumunta suka fito suna murna tare kuma da shewa da kuma nuna godiya kamar yadda mawakin shi mahaba ya fito ya waka yana cewa 'yan arewa na godiya kuma kazalika arewa dai an samu tsaro halalin kuma ga dubannin al'umma da iyalansu da iyayensu sana hannun 'yan ta'adda kuma haka zalika ga irin yadda 'yan ta'adda suke cin karnukan su babu babbaka da kuma irin yadda 'yan ta'adda suke hana manoma zuwa gonaki amma kuma muhaɗin ya fito ya nuna 'yan arewa na godiya kuma an samu tsaro tunubu wanda hakan ne dai ya sa wasu mutane da dama a wancan lokacin suka jawo shi tare da zage-zage sai kuma kwazam allah ya turo kaddara maharan sakai yi awon gaba da mahaifiyar shi mawaƙin da ya bayyana akan cewa 'yan arewa na godiya kuma an samu tsaro wanda hakan ne da yasa sa wasu suke fitowa suna murna da kuma jin daɗi akan cewa ai lokacin da iyayen wasu da iyalan wasu suke hannun maharan me yasa shi ma bai nuna alhini ba amma kuma ya fito yana murna haddasa ko sabuwar waka don haka su ma yanzu babu abin da zai hana su yin murna tunda dai shi ma bai ji tausayin iyalan wancan da aka kwace na wancan lokacin ba sai dai wasu kuma da dama dai suna tofa albarkacin bakinsu da kuma yin addu'ar Allah ya kubutar da Hajiya Halima cikin koshin lafiya daga hannun maharan yayin da wasu ma suke ƙara jan hankalin al'umma akan cewa ai tunda ba mahaifiyar bace ta yi wannan furucin dan nata ne yayi dan haka bai kamata tunda ita ta shiga hannu bai kamata a ringa tofa irin wa'annan munanan kalamai a kanta ba da ce mawaƙin ne ya shiga hannu shine wasu za su iya wannan kalamai amma tunda mahaifiyar tashi ce kamata a haɗu a ci gaba da addu'ar da Allah ya kubutar da ta cikin koshin lafiya ba tare da wani abin ya illata lafiyar tata ba sai dai kuma yan kafafen sada zumunta fa har yanzu dai wasu da dama suna ci gaba ne da gudanar da murna saboda maharan sun yi awon gaba da ita amma sai dai kuma Aisha Humaira ta fito dai ta bayyana rashin jin daɗi tare kuma da gargaɗin masu nuna farin ciki da kuma kafe hoton mahaifiyar raran da raran suna zage-zage a kai sai kamar yadda gidan jaridan kamar yadda tashar Nijar tv ta zakulo muku labarai da kuma rahotanni kan batar mahaifiyan wato hajiya halima kahutu sai dai kuma yanzu dai a cikin kasar ta najeriya dubannin matasa dai sun tashi da niyyar za su gudanar da zanga-zangar lumana domin irin halin kunci da kuma halin matsin rayuwa da kasar ta najeriya ke ciki wanda hakan dai da matasa gani suke fa idan ba san fito kwansu da kwarkwata sun nuna wa gwamnatin bola ahmad tinubu irin halin da suke ciki ba to fa kasar ba za ta taba komawa daidai ba domin dai tun a lokacin tsohon shugaban kasar ta najeriya wato muhammadu buhari malamai dai suka ta kira ga matasa da a ci gaba da haƙuri kada a saki ayi zanga-zanga haka matasa dai suka ci gaba da bin magana da kuma irin shawarwarin da malamai suke bayarwa akan cewa komai zai daidaita har buhari ya shekaru takwas daga ƙarshe kuma malaman da kansu suka sake fitowa suka ce wai a ƙara zaben apc ma'ana a ƙara zaben bola ahmad tinubu shine dai zai gyara ƙasa sai kuma gashi an zaɓi bola ahmad tinubu ko wata ɗaya bai yi ba ya damalmala ƙasa ya dagula ƙasa ko ta ina dai ƙasa ta rikice yayin da dai shi ma mawaƙi shi kuma ya fito shi ma yana furuci akan cewa ai buhari ne ya dama dama da ƙasa shi kuma tinubu ya zo yana gyarawa wannan abin da ya ƙara ciwo al'umma tuwa kwariya shi yasa dai da aka yi awon gaba da shi mutane da dama suka fito suna tofa albarkacin bakin su da kuma wasu furce-furce. a kuma zalika dai matasa dai sun bayyana kan cewa yanzu fa babu wani malami da ya isa ya hana su gudanar da zanga-zanga domin ai malamai sun san halin da ake ciki me yasa lokacin da suka ta kira a zo a zaɓi bola ahmad tinubu me yasa yanzu ba za su ta kira ga bola ahmad tinubu akan aluba halin da ƙasa ke ciki da kuma halin da al'umma ke ciki ba irin yadda ake sace mutane da kuma irin yadda 'yan bandaga ke hana manoma gudanar da noma da kuma irin yadda dabbannin mutane ne ba sa iya kwana a gida yanzu ta kai ta ka a lokacin buhari ma ana iya ci so ɗaya yanzu dai a lokacin mulkin tinubu wani gidan ma sai kwana uku hudu ba daura abinci ba hakan ne dai yasa wasu matasan ma suka fara zargi akan kamar manyan malaman Najeriya ma kamar kawai an ba su kuɗi ne yasa suke hana matasa yin zanga-zanga hawa wasu ma suke magana kan cewa idan fa zanga-zanga haramun ne to fa tabbas ita ma demokaradiyyar a fitowa zuwa kaɗa zaɓe haramun ce tun da a cikin kundin tsarin ƙasa da kuma kundin tsarin demokaradiyya ya ba ɗan ƙasa dama su fito su gudanar da zanga-zangar lumana sai dai malamai gani suke fuka da kada garin zanga-zangan kuma maimakon a samar da ɗaya ido kuma kazalika a zo a rasa garin neman gira a tsola ido shi yasa dai wasu dai suke goyon bayan a gudanar da zanga-zanga wasu matasan kuma nuna suke fasu ba ba sa goyon bayan a zo a gudanar da zanga-zanga a kasar ta Najeriya wasu dai sun fi irin ba da kuma shawarwarin da malaman arewacin kasar ta Najeriya suka bayar amma wasu kuma sun ce fasu fa suna nan akan bakan su matukar idan fa ba fito an yi zanga-zanga ba yaushe wannan matsala za ta kau saboda haka malaman suka faɗa a lokacin mulkin Buhari suka hana matasa zanga-zanga idan matasa suka yunkuro za su kwaci 'yanci sai malamai su fito su zaddanne su matasa su yi haƙuri kuma haka zalika matasan suke haƙura to fa yanzu idan matasan suka ce za su ƙara haƙura haka fatilabun shi ma zai kwashi shekaru takwas yana kan mulki kuma yana gana wa al'umma azaba sannan kuma idan ya zuwa din sai zo karshe kuma malaman su za su sake fitowa su ƙara cewa a zaɓi wani a zaɓi wani daga ƙarshe kuma an ƙara zaɓa shi ya fito yana gallazawa matasa an suka fito za su yi zanga-zanga haka za ƙara fitowa a ƙara ba su haƙuri a ce kar su gudanar haka dai za a ci gaba da rayuwa a ƙasar ta najeriya har abadan abadina babu wani sauyi babu wani canji tunda dai malamai ba za su bari a yi wa shugabanni tawaye a nuna musu irin halin da ake ciki na kunci ba